Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu da fatan muna cikin koshin lafiya. So kamar kullum dai yau ma Allah da ikonsa ya bani dama kawo muku wani arbitrage wanda yanzu muke yi a na coins wanda muke shiga exchanger mai bincike. sannan mu tabbatar da cewa wannan coins din da za a yi arbitrage ba a charges sosai a kansa saboda duk arbitrage din da za a yi inda akwai charges kan coins din so zai zama na cewa ba arbitrage a kansa sakamakon wannan charges din na transaction daga wallet zuwa wallet so shi yasa nake kokari na gana bincika na tabbatar da cewa eh a wannan lokacin farashin yana ba a the same yake ba so sai a amfani da wannan domin a sami opportunity na arbitrage so idan wannan ne farkon shigowa ka wannan youtube channel na mai albarka ina ka da ka namun mun alamar subscribing sannan ka taba alamar ƙarra ta yadda idan aka samu sabon video zai iya isowa gare ka ba tare da bata lokaci ba sannan muna ajiye link na group namu na telegram a ƙasan description so sai kai kokari kai joinin saboda ko da a ce baka yi online a ainihin cikin youtube ba so kai da yanda ka shiga telegram za ka ga abin da muka saki ko kuma abin da muka saka a cikin group namu mai mashimmanci insha Allah don haka sai ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ganin abubuwan da ya kunsa insha Allah kamar yadda na faɗa muku insha Allahu rabbi zan nuna maka yadda ake arbitrage da wani coin a nan cikin get io so idan baka da wannan exchanger so zan ajiye link a ƙasan description wata kan comment section kenan da kuma description so kai tsaye za ka shiga ka yi bayan ka yi ko da a ce baka yi verification ba so za ka iya amfani da ita za ka iya transaction da sauran sai dai babban transaction ne dai dole sai mutum ya yi kyc so kai tsaye bayan mutum ya yi shigo cikin ainihin gate io nasa so za ka zo zuwa daidai nan wajajen ga wajenin da za ku gani mai alamar cycle in sacin so mutum zai zo ya taba shi bayan ya taba shi so za mu yi sacin na coins ɗin da muke so za mu yi arbitrage wata kan gashi nan wanda ake cewa da digo digo slash usd so da shi za mu yi amfani so kai tsaye bayan mun shigo za mu zo mu yi calculation na farashinsa so gashi nan yanzu farashin nasa live 2.19 usdt so mu daina amfani da digit biyu na ƙarshe saboda mu samu abin ya fito sosai so kuma kada ku manta shi wannan arbitrage fa akwai lokacin da idan ka zo za ka yi shi za ka farashin sai ya zama da samtin shi yasa idan aka kawo update da wuri so mutum ya rika yin kokari ya zama na cewa yana a mutum na farko farko wanda ya sami wannan opportunity din so shi yasa ku ga cewa ba na kawo yanzu videos din da daddare sakamakon cewa opportunity din na wannan lokacin ne so shi yasa nake kokari na gana kawo muku so kai tsaye tun da yanzu wannan coins a nan digo yana 2.19 so kai zai za tafi zuwa binance domin mu gashin akwai ainihin arbitrage ko babu so kai zai yanzu bara mu tafi binance kamar yadda kuke gani wannan ita ce binance namu so za mu tafi zuwa wajen da aka sa market so bayan mun yi kilikin za mu zo mu na wannan coins na digo kenan mu ga shin nawa ne so idan ko duwa ku ga cewa gashi nan digo slash usd so za ku ga anan yana 2.45 so kun ga can yana 2.19 nan kuma 2.45 so kun ga me muna da tazarar wajen ainihin 26 um, kenan muna da tazarar 26 so za mu amfani da wannan 0.026 domin ganin mun yi calculation na profit din da za mu samu domin mutum ya san shin nawa ya kamata ya sa kuma sannan ya sa kaza ga ainihin adadin profit din da zai iya genin so don haka za mu tafi wajen lissafi domin mai calculation a kai sannan sai mu ga shin charges nawa kuma za a ɗauka idan za mu tura yauwa kai tsaye kamar yadda kuke gani so a inda za mu sake ne yana 1.19 times misali 100 times 100 so kun ga idan har za mu sai sorry nan tune ne na sa 4 sorry 2.19 times 100 so za ku ga cewa a nan dala 200 da 19 kenan mutum idan ya saka ya sai guda 100 adadin kwaya 100 mutum zai saye shi a naira dala 219 so yanzu sai mu ce 219 la 219 so yanzu sai mu ce 2.44 so kun ga abin da zai kama kenan idan ya tafi zuwa binance so za ku ga can an sai da shi 219 yanzu kuma za a sai da shi 200 da ainihin 44 so kun gami za mu ce ribanmu ribanmu 0.26 kun ga abin da za mu yi genin na profit wata kan dala 26 idan muka sayi kwaya 100 na digo kenan so wannan shine yanayin calculation da mutum zai yi kafin ya yi arbitrage din sannan kuma yawan eh, charges sa bai da wani yawa sosai so ya fi 0.00 something eh, digo ba so don haka tunda ba wani tsada gare ba charges sa bai da wani yawa gaskiya so kusan wannan shine calculation din da kuma yanayin yadda mutum zai samu profit a kai so idan kuma misali mutum ya sai kwaya 200 ne so zai buga 0.26 times 200 so za ku ga cewa mutum zai sami profit na 52 usdt idan mutum ya sayi digo guda 200 kenan so wannan shine yanayin yadda ake arbitrage so ko da ma a ce a batta a ce ka ma yi wannan arbitrary a ce wajen turawa su caji dala biyu ko hudu ma kai ko biyar ma ka san ka fita da profit a cikin wannan arbitrary in dai mutum ya yi amfani da capital wanda insha Allahu rabbi za ku ga cewa um, mutum zai sabi alkhairi sosai kuma sannan is unlimited ko da yaushe mutum za ka iya sake zuwa ka sake dawowa ka sake zuwa ka sake dawowa so haka wannan arbitrage din yake so don haka kusan sai in ce wannan shine kusan karshe bidiyon mu so amma bara na gani idan da yiwuwar na kara idan kuma ba yiwuwar na kara muku wani sosai kuma idan allah ya kai mu gobe yau akwai wani a nan kuka yanzu a bayanan shi ma so shi gaskiya profidensa is 2 um, to 3 amma dai zan nuna muku don ku gani ku tabbatar so mutum zai zo kamar inda muke nuna wajen market so za ka zo kai satin blocks so za ka mai da shi support so a nan idan kuka duwa farashin farashinsa yana 0.077 so bara mu ga a binance shi kuma ya zai kasance mu gani bari mu gani yawa nan ce binance damu so za mu zo mu sake sacin a kai bara mu gani flux so idan ko duba don kuma gashi nan yana flux um, 0.78 so za ku ga kusan profit nasa ma kusan 1% ne 1% ne so ya danganta da yanayin charges na shi wannan coins don misali bara mu gani bara mu gani a cikin nan mu gani plus so wannan shine coins din so um, yanayin withdraw nasa kuma sannan withdraw limit da withdraw fee nasa so a daidai nan wajen idan kuka duba za ku ga cewa dai ba su sa wani fee ba duk da dai babu coins din so zai zama na cewa dai kamar dai babu komai ba su sa ba to wannan kusan shine karshen bidiyon mu sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba insha Allah